Lahi ta amma ta mishar mahalak jama'a very quick update da nake son ba jama'a wannan Allah bai ba su aifuwa ba wannan cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malamai suka ce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce in za ka sha ruwan zanza ka sha shi da niyya shi sa in ajiya ko alhaji ya zo ki ce a baki zanzam ka san zamana sheki addu'a addu'an da zaki zaki yi niyya Allah na roke ka ina neman haifuwa mai albarka baya na ke ciwo biya na ke ciwo jiki na ke ciwo ciwo kaza ke damuna fadi don abin da kake bida na cikin lafiyan ki da ka fadi ko kin fadi ko miyagun mutane ne duk wani abu da kake nema na jikinka shi ka yi addu'a in ka yi ka yi bismillah ka tufa shi ka sha ruwan zanzam kenan da ikon Allah za ki gan ban mamaki in ango ya iya kangaro da kyau da ikon Allah za ki gan ban mamaki shi sai da kyau ruwan zanzam in za ka sha ka sha da niyya ka kuma kare bayan kurba shi ki bibi wani annun ki shafa da tumbinki ki shafa da bayan ki inda yake miki ciwo ki shafa daga wurin in kanka ne kunninka ne ka shafa za ka gan mamaki wannan ruwan zanzam maganin duk magunguna kenan ruwan zanzam Allah na roke ka ya ba kowa iko ya samu zanzam ya sha in alhaji zai zo bar batun jallabiya ka bar batun akorin maka ka bar batun riga ka bar batun wani abu ce a kawo maka zanzam baki da aifuwa muna ganin wannan biyan bukata wurin jama'a yi addu'a ki shafa saki gamban mamaki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka share wannan video ka ba jama'a